Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hauwa Sharif tare nake da sarfi lahashin gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a yau a bayan talata 28 ga watan Nuwamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanun labarai. jiya litinin gwamnatin kasar katar ta sanar da cewa isra'ila da hamas sun cimma matsaya kan tsawaita tsagaita wuta a zirin gaza na tsawon kwanaki biyu majalisar mulkin soja ta jamhuriyar nijar ta soke dokar dakile gudun hijira da taimaka wajen rage kurare 'yan afirka ta yamma zuwa turai daga nan za a cewa shugabannin kasashen duniya na shirin haduwa a dubai domin halarta taron kolin sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya na cap 28 kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa wasu kungiyoyin sa kai da matasan yankin naja delta sun fidda matsayarsu a kan takaicinsu dangane da batun tattalin arziki da tsaro da maharkokin shari'a a najeriya The the country is in a Yana cewa ne ba mu gamsu ba ko kaɗan dangane da yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ke tafiyar da batun tattalin arziki haka kuma idan shirin ya shiga kamaru za ku je da wata kungiya da ta daɗe tana gudanar da ayyukan ci gaban al'umma plan international ta ƙara yunkurowa a ƙasar domin gaba da ayyukan tallafawa rayuwar al'umma musamman ma yara mata sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin kamar kowace ranar talata yamma muna tafi da shirin tsaka mai wuya tare da aliyu mustapha sokoto inda a cikin shirin na yau za ku ji so taɓi akan yadda ce na ce ke kara kaimi tsakanin manyan hamshakan 'yan kasuwa na kano a najeriya masu kamfanonin buwa da dangote da karashin tattaunawa nan tsakanin manyan lauyoyi barista abubakar kurawa da awal abdulkadir alburundi don haka sai a kasance da mu amma fa duk sai bayan an gyara zama an sha kashen farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya jiya litinin gwamnatin kasar katar ta sanar da cewa isra'ila da hamas sun cimma matsaya kan tsawaita ta buɗe wuta a zirin gaza na tsawon kwanaki biyu inda mayakan za su sake sakin wasu mutanen da aka yi garkuwa da su sannan kuma ita ma gwamnatin yahudawa ta saki wasu ƙarin fursunonin falastinawa Katar ce ta shiga tsakani don tsawaita wa'adin ta buɗe wutan na wucin gadi, kuma ya zo ne ranar ƙarshe ta asali na kwanaki hudu na tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin da ke gaba da juna amurka wadda ta yi kira da a tsagaita wuta muddin aka sako mutanen da aka garkuwa da su ta ce ta yi maraba da tsawaita wa'adin da aka yi na faɗan shugaban amurka joe biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa dakatar da yakin ya ba dama isar da ƙarin ka taimakon jin kai ga fararen hula da basu jau basu gani ba da ke shan wahala a faɗan zirin gaza ya ce amurka ba za ta dakatar da ƙoƙarinta na diflomasiyya ba har sai an sako dukkan mutanen da hamas ta yi garkuwa da su a ɗaya bangaren kuma jiya litinin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Tony guterres ya yi kira ganin an cimma cikakkiyar jije na tsagaita wuta tsakanin isra'ila da falastina na hamas maimakon tsagaita wuta na wucin gadi yayin da mummunan bala'in jin kai a gaza ke kara ta'azzara kowace rana majiyoyin tsaron masar sun bayyana cewa masu shiga tsakani na masar da qatar da kuma amurka sun rufe yarjejeniyar wato tsagaita buɗe wuta ta kwanaki hudu a zirin gaza wanda zai kare ranar litinin a daidai lokacin da kasashen duniya ke ci gaba da matsin lamba kan yarjejeniyar da za ta dakatar da yakin da aka kwashe makonni bakwai ana gwabzawa. Durejik ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara ƙaimi wajen kai kayan agaji zuwa Gaza cikin kwanaki hudun da suka gabata yayin da ake shirin tsagai ta buɗe wuta tare da aikewa da kayan agaji zuwa wasu yankunan arewacin gabar tekun da aka katse tsawon makonni in ji Durajek. Majalisar Ɗinkin Duniya ta jam wato Majalisar Mulkin Soja ta Jamhuriyar Nijar ta soke dokar daƙile gudun hijira da ta taimaka wajen rage kwararen 'yan Afirka ta yamma zuwa Turai a cewar ƙasar da tattalin arzikinta ya iya dogara kan zirga-zirgar jama'a. dokar wadda ta haramta safarar bakin haure ta Nijar an zartar da ita ne a watan mayan shekarar 2015 yayin da adadin mutanen da take bi wato mutanen da ke bi ta tekun Mediterranean daga Afirka ya kai wani matsayi mafi girma. Lamarin da ya haifar da rikicin siyasa da na jin kai a Turai, inda gwamnatoci suka fuskanci matsin lamba kan su dakatar da kurarar bakin haure. Gwamnatin mulkin sojan Nijar ta karɓi mulki a watan Yuli ta soke doka a ranar asabar da yamma ta kuma sanar da hakan a yammacin ranar litinin ta gidan talabijin na kasar gwamnatin mulkin sojan dai na wato na sake nazarin alakata da tsaffin ƙawayen yammacin duniya waɗanda suka yi allah wadai da jiwon mulkin kuma suna neman hanyar samar da tallafi a cikin gida ciki har daga al'ummomin yankin hama da arewacin ƙasar da suka fi cin moriyar gajiyar hijira. To madalla an jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yamma yanzu bari mu ranka ya zuwa birnin Fatakwal a Najeriya. Inda wasu kungiyoyin sa kai da matasan yankin Naja Delta suka da wata matsaya game da takaicinsu akan halin da tattalin arziki da tsaro da ma harkokin shari'a ke ciki a Najeriya. Daga Fatakwal ɗin ga Abubakar Lami da Sokoto da cikakken rahoto. Kungiyoyin sa kai da kuma matasa daban-daban a yankin Niger Delta mai arzikin mai jihohi shidda sun gudanar da wani babban taro a birnin Fatakwal inda suka fitar da matsayarsu kan tattalin arzikin Najeriya da kuma batun tsaro da ma yadda shari'a ke gudana a kasar yayin taron dai na matasa wanda wani Mr. Odoki Austin ya wakilta ya gabatar da jawabinsa kamar haka. The economy of the country is in a very sorry Yana cewa ne ba mu wasu ba ko kaɗan dangane da yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ke tafiyar da batun tattalin arziki tare da cewar jama'a da dama ba su san inda aka dosa ba kuma suna da hakkin sanin inda aka kwana a ƙasar haka kuma matsalar tsaron na ci gaba da addabar 'yan Najeriya idan ka duba kuma uwa uba wani ma al'amari da ke zaman muzanci ga Najeriya musamman a idon duniya shine yadda shari'a ta zama abin da ta zama a ƙasar ta najeriya misali kuma akwai hukunce-hukunce da dama da aka yanke musamman irin su jihar zamfara da jihar filato da kuma jihar kano matasan dai da ƙarshe sun ce za su ci gaba da gudanar da taruka daban-daban domin an karar da hukumomi a ƙasar ta najeriya wani al'amari kuma da ke da jibi da wannan shine na yadda wata ƙungiya mai suna the liberia election body ta gudanar da wani taro a birnin owori Buhari wadda wata Madan Angela Apollo ta jagoranta ta ce. zaben da ya gudana a kasar liberia abin yabawa ne kuma mun gamsu da yadda zaben ya gudana kuma wannan wata 'yan mununiya ce ga kasashen afirka musamman irin su najeriya waɗanda zaɓuɓɓuka a ƙasar ya zama kamar yaƙi ko kuma ko a mutu ko a yi rai masu sharhi akan harkokin yau da kullun na ci gaba da tsokaci dangane da wannan dambarwa dr abdulkadir suleiman muhammad na jami'ar abuja mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum Gwamnatin da take ci da kuma take ta kokari misali take samun wato fifiko a kan jihohi baki ɗaya har ma wake ganin cewa an fuskanci komawa jam'iyya ɗaya a Najeriya to idan ba su tabbatar wa da 'yan Najeriya waɗannan abubuwa guda biyu ba tsaro da tattalin arziki to in ba a yi hankali ba za a waye gari mulkin da kowa yake ganin sa ko kuma yake cikin sa yake jin daɗi zai iya suwunta Shi al'amarin shari'a kamar yadda Bahaushe yakan ce mace ce mai ciki wanda ba a san abin da za ta haifa don haka shari'a takan kasance abu wasu ya musu daɗi sakamakon wasu ma bai musu daɗi har kullum duk wanda bai masa daɗi ba shi ne za ka ji ya fito yana ta ƙorafi, wanda kuma sai masa daɗi za ka ga shi ya fito yana murna to amma dai akwai abun tsoro matuka yanayin yanda shari'o'in suke zuwa saɓanin hankali ga wasu kowace jiha da aka kwace zaben su za ka tarar cewa mutanen garin fa mutumin tsarin da su yake kai shi suka zaba to idan ya kasance an samu akasin haka su suna gani kamar shari'a ta musu kwace ne to amma kuma ita shari'a yadda take kallon abubuwa sabanin yadda su ko kuma in ce mutum wanda bai san shari'a ba yake gani lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya an gaida abubakar lamido sokoto da wannan rahoto Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga fili da ci gaban labaran duniya. Wata babban mai shigar da kara a kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa ICC a ranar Litinin ta sanar da cewa ta yi watsi da duk wani bincike da ake yi kan laifukan da aka aikata a Kenya da suka shafi tashin hankalin da ya barke bayan zaɓukan kasar a shekarar 2007. matakin da mataimakiyar babban mai shigar da kara na kotun icc nazhat shamin khan ta yanke ya kawo ƙarshen wani labarin shari'a na tsawon shekaru goma sha uku da ya shafi manyan 'yan siyasar ƙasar kenya a shekarar ta 2010 kotun da ke hague ta fara gudanar da bincike kan faɗan da ya biyo bayan zaben da aka yi a ƙasar da ke gabashin afirka inda masu gabatar da kara suka ce mutane uku ne suka mutu yayin da wasu dubu shida suka rasa gidajensu da farko dai mutane shida da ake tuhuma sun fuskanci tuhuma kan laifukan cin zarafin bil'adama da suka hada da kisan kai da kura waɗanda ake zargi dai sun haɗa da shugaban ƙasar kenya na yanzu william ruto da magabancinsa uhuru kenyatta iyalan rosalind carter sun fara kwanaki uku na tuna da tsohuwar uwar gidan shugaban kasa kuma sananniyar ma'aikaciyar jin kai ta duniya wacce ta mutu ranar 19 ga watan nuwamba tana da shekaru 96 cibiyar carter ta tabbatar da cewa tsohon shugaban kasar jimmy carter yana shirin halartar wani taro a majami'a na tuna da rosalind a yau talata a Talanta abokiyar zamansa ta fiye da shekaru saba'in an sanya gawar Rosalind Carter da safiyar Litinin a yankin somta na jihar Georgia. Bayan wani takaitaccen biki a wurin ayarin motocin iyalin sun fara tafiya zuwa Atalanta. Za a binne Rosalind Carter a can ɗakin karatu na shugaban ƙasa na Jimmy Carter. An shirya jana'iza biyu a yau Talata a Atalanta da kuma ranar Laraba a garin Sukata na Plains. daga ƙarshe yayin da shugabannin ƙasashen duniya za su hallara a birnin dubai daga ranar alhamis domin halarta taron kolin sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya na cap 28 shugabannin ƙasashe biyu masu ƙarfin tattalin arziki na duniya ba za su halarci taron ba shugaban ƙasar amurka joe biden takwaransa na ƙasar china shi jinping a halin yanzu ba su da wani shiri na halartar taron na tsawon makonni biyu wanda ke da nufin dakatar da gwamnatocin kasashen duniya bayan yarjejeniyar sauyin yanayi ta majalisar ɗinkin duniya da kuma manufar takaita ɗumamar yanayi zuwa ma'aunin celsius ɗaya da biyar da kuma manufar yarjejeniyar paris ta shekarar da goma sha biyar. a gaida sarfilu hashin gumal da ya karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma shirin zai waiwaya kamaru inda wata kungiya da ake kira plan international da ta shafe gwamnan shekaru tana gudanar da ayyukan tallafa al'umma a kasar ta kamarun ta sake wani sabon yunkuri a wannan karin da janyo wasu masu ruwa da tsaki a kasar domin ci gaba da tallafa al'umma musamman wajen kare 'yancin yara mata kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoto da wakilin sashen hausa muhammad rabiu dan ya aiko mana daga cibiyar adamawar kamaru karfafawa da haɓaka dabaru da za su taimaka ma yara mata kare incinsu. su ne makasudin ɗaukan nauyin ONG Plan International a wani taron bita da aka haɗa a gaundare wanda 'yan majalisu, shugabannin makarantu, masu kula da harkokin kiwon lafiya da shugabannin ƙananan hukumomi suka halarta domin samun horo da ya dace saboda kula da yara mata. Aisatu Hamidu, wakiliyar ministan ilimi na matakin farko cewa ta yi. Wannan dai wato shirin ya zo daidai da manufan minista mai kula da ilimi na matakin farko wanda shi ainihinsa ina iya bakin ikonsa don ya ga ita yarinya na wannan yanki namu ta cimma burinta a fannin neman ilimi da kuma kare 'yancin kanta. Plan International, wanda shaidarsa ita ce yaƙi da rashin zuwa makaranta da kuma rashin shiga makaranta za ta yi duk wani mai yiwuwa domin cimma wannan burin. Eric Shu, wanda shine daraktan shiri na ƙasa da ƙasa na yankin Adamawa da arewacin ƙasar gani yake cewa ba shakka wannan shirin zai taimaka mana gwajin kawo wani hoɓɓasa a dangane da al'amari na karatu a karamar hukumar namu saboda haka muna ganin dai kafin a ce kammala da wannan shirin in allah ya da mu zai euh, ƙananan hukumomi da shirin ya shafa su ne na belal da nyambaka abba umaru shine magajin garin Yambaka. yana mai cewa. Ni dai a gani na wannan shiri zai taimaka ma yaran mata na ƙananan hukumomin Bela da Yambaka tofa albarkacin bakinsu su ma a game da wato al'amari na cigaba. Manufar Plan International ita ce, inganta yanayin rayuwar yara matasa. masu rauni da kuma iyalinsu ƙungiyoyi masu zaman kansu na shiga cikin tsarin ƙa'idojin da aka kafa a cikin yarjejeniyoyin duniya plan international wata ƙungiya ce mai zaman kanta wacce ke aiki ga duniya mai adalci mai burin kare hakkin yara da kuma daidaiton jinsi muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan ga wandere cibiyar adamawan kamaru To Madalla an gaida Muhammad Rabiu dan bada wannan rahoto masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka duk da aka sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a muna fata kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC. Wai me yake faruwa ne kwanakin nan ake jin manya attajiran Kano nan guda biyu masu kamfanin Dangote da Buwa suna ta cece kuce kuma yana ƙara zafi. kuma ta yaya wannan faɗa nasu yake shafar talaka da ke sayan kayan su ni ina ganin har ga Allah ni wannan abin da yake faruwa kansu kamar zai iya zama alkairi ga talakan ƙasar nan saboda gaba ɗayan su manyan mutane ne masu business kuma business ɗinsu ya zo kusan duk kala ɗaya so in ka duba a kwanakin nan ma shi buwa ya fito ya gaya wa mutane cewa ya rage farashin simintinsa wanda lokacin siminti ya kai dubu biyar har da wani abu kuma ragewar da ya yi ya kawo wani lokaci da yanzu shi kanshi na dangoten bai kai dubu biyar ba so kaga inda ba a samun irin wannan ra'ayin nasu na musayin yawu ne manyan yan kasuwa to da talaka ba zai samu wannan saukin ba amma fa wannan ana ra'ayin To idan dai ba wani al'amari mai zafi-zafi fiye da haka ba ya faru, muna fatan Allah ya kama rana wata yau mu fara kawo muku muhawara tsakanin wakilan dangote wato aliko dangote da kuma abdulsamad rabiu kan cece kucin da suke ta yi a cikin jaridu da sauransu dangane da sana'o'insu da suke jayayya da juna a kansu yau kan muna so mu karasa muhawarar da nasiru adamu da kawo wakilmu na abuja ya shirya mana ne tsakanin manyan lauyoyi nan guda biyu wato barista abubakar kurawa da kuma barista awal abdulkadir albarudi game da hukunce-hukuncen kotunan shari'o'in zaɓe musamman suka yi shari'o'i da suka shafi shugaban ƙasa da sauransu abubuwan da za ku ji sun taɓa yawa ƙarshen wannan muhara tasu za su haɗa da darasin da za a yi koya daga shari'o'in da aka riga aka yi cika da wadda kotun koli ta yanke game da shari'a tiku tinubu da kuma peter obi da ko muhimmanci ko tasirin takardu na karatu da sauransu na 'yan takara a siyasa sannan ko meye muhimmancin maido da shari'a a cikin intanet ko a kwamfuta ta hanyar zoom da sauransu maimako yadda aka saba ganin ta zaune a cikin kotu to ba tare da bata lokaci ba malamai musulla awal ah, ai hukumar zaɓe ta karbi takardun tun farko abun ya ba mutane mamaki da za a kalubalanci takardun da ita tuni ma dama hukumar zaɓe ya ta karbe su ai Eh, to ai ka ji yanzu wata magana da aka fito da ita wanda mu ba mu san da ita ba ba mu san ta inda aka ce an karɓi takardu guda biyu ko wani abu da sauransu. Don haka don haka wannan shine abin da misali zai ja zai ja hankalin mutane. Ni dai ko a ni dai a jaridu na ji cewa an samu takardu conflicting takardu daga wura daga can wasu sun wasu sun wannan ta eh wannan ta a'a. na haka kotu take cewa wanne za ta karba ko wani abu ko wani abu makamancin haka sannan eh, bayan haka malam nasiru al'amarin da ya shafi hukumar zaɓe hukumar zaɓe ya gwada cewa ita kanta wani aiki ne a kanta domin ta ringa tantance mana tunda ba wai maganar zaɓe ne kowa ne ya ci ko bai ci ba hukuma ce ta ƙasa kuma mai cin gashin kanta ta yi wani abu mai kama da bincike akan abun da ka iya faruwa kwarye-kwaryen bincike waɗanda ba tun da ba aikin su bane binciken amma su ma su yi daidai abin da za su iya yi idan akwai alamun tambaya misali lokacin da wane ya zo ya kawo ya kawo takarda bai cika firamare ba bai cika sakandare ba to ka ga misali ya kamata wannan ya kawo alamomin tambayan da su ma za su yi ɗanyi wani kwarye-kwaryen bincike ko wani abu makamancin haka na biyu shine zaɓe na gaba idan Allah ya kai mu kuma eh, shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu yana so ya zarce ya kamata ya tabbatar da cewa ya kawo takaddu masu inganci ko da a idan kotun koli ko kuma a wajen gwamnati abu ne eh, takaddunsa masu inganci ne amma wanda zai goge wa 'yan ƙasa wata shubuha domin a ci gaba da domin a ci gaba da, da rayuwa wannan shine eh, wannan shine abin da nake gani Haji Nasir eh Marisa Kurawa eh, shi shugaba Bola Tinubu ya nemi shi wazirin Adamawa Tiko Abubakar da kuma Peter Obi su mara masa baya ko su mara wa shirye-shiryen gwamnatinsa baya. Ah, bayan kuma kaga suna bangaren adawa ne ga yadda ta kaya har an kai karshe har kotun koli. Me za ka ce kan wannan menene ma eh, wannan abu ne wanda kamar wani abu ne da dama an samu na ji ma shi shugaban shugaba buhari ma ya ce akwai abin da ya faɗa yawa na san nema ne ya fi kamata ma na kama ya ce mm. hankalinsa abun kamar er, er, relief wato ya kawo masa kwanciyar hankali da mm. bola tinubu ya yi nasara a kotu lallai ai dole ne a matsayinsa na shugaban kasa tsoho wanda a lokacinsa ne aka gudanar da wannan zaɓe kuma ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya ga zaɓen nan ya gudana bisa gaskiya da adalci ta ga yanzu shi izinin being ma'ana kotu ta tabbatar da cewa ya yi abin da ya dace wurin tabbatar da cewa an yi zaɓe mai inganci kuma an fitar da sakamako na gaskiya so dole ne zai ji daɗi abin jin daɗi ne kaga ya yi wani abu mai kyau wanda ƙasa za ta amfana da shi da yardar Allah sannan na biyu kuma maganar da shi shugaban ƙasa yi na jawo hankalin tsohon shugaban ƙasa a cikin Abubakar da tsohon gwamnan Anambra Mr. Peter Obi akan su zo a haɗa hannu domin a ciyar da ƙasa gaba ai wannan kira ne mai mutukar kyau da al'amari ne wanda dama duk wata ƙasa da ta ci gaba a duniya ana yin zaɓe kuma ana adawa ta siyasa watakila ma wadda ta fi tamu zafi irin wannan amma da zarar an gama zaɓe an kai gaci, an kai nasara to za ka samu cewa ana ƙoƙari ne a haɗa kai domin a samu nasara so kaga babu wani dalili da wasu mutane saboda sun yi zaɓe sun faɗi za su koma baya su ringa ƙasa zuwan ƙasa ya kamata ne su zo a haɗa hannu da ƙarfi ƙasar nan tana da matsaloli masu tarin yawa kuma wannan gwamnati ta fara ƙoƙarin ganin cewa ta kawar da wannan matsaloli kuma su ma suna da irin gudu. ya shawarwari da wasu abubuwa makamantan haka yawwa to bari mu shiga yawwa. bari mu shiga wani babi eh, na ƙarshe eh, shirin mm. da ake na kotunan zaɓe eh, za a ce zuwa yanzu jam'iyyar pdp a jihohi ta samu jihohi goma sha ɗaya jam'iyyar apc ta samu nasara jihohi goma jam'iyyar labour ta samu a jiha ɗaya inda kuma ita babbar alkali ta kotun ɗaukaka kara Nelson Gangwan ta dawo da duka shari'u zuwa Abuja da Lagos wato ɗaukaka kara kenan eh, ba za a yi ba sai a yi Abuja da Lagos. Eh, Albarudi me za ka ce kan wannan ma mataki tukuna na dawo da shari'un nan zuwa Abuja da Lagos? Ok, um, Hajji Nasir shi wannan abu ne wanda da alamu ita a su waɗanda suka ɗauki wannan mataki sun yi shi ne domin su takaita kamar yadda suka yi bayani wa mutane su takaita ƙoƙarin yadda za a yi tasiri a kan adalci da shari'a a influencing misali alƙalai ko kuma tsarin shari'a ɗin ko wani abu makamancin haka don haka zuwa yanzu abu ne wanda ya kamata mutane eh su karɓe shi zuwa wani abin da wani abin da aka san haka zai iya bayyana ka gane ko haji nasir tunda misali an mayar da wasu bangare a abuja wani bangare a lagos to ba mamaki wannan hanya ce mafi sauki da suke ganin cewa za su bi domin sa da, kuɗaɗe ko kuma da wasu damammaki domin a yi tasiri akan masu shari'a kamar yadda muka sani hakan tana faruwa ba mamaki a yi nasara ta ba mamaki kuma ba za a yi nasara ba babu wanda wa 'yan siyasa ka ga yadda suka ɗauki wannan abu al'amari ne na ko a mutu ko a yi rai mutum zai iya sadaukar da duk abin da yake da shi na kuɗi da dama domin ya cimma wannan wani lokacin ma ko don ya fita a kunya ko kada ko don kada a masa dariya ko kuma dan abin da zai iya samu na kujera da mukami da na duniya to don haka eh, ni zuwa yanzu malam Nasiru ba za a iya ni ina ba za a iya cewa komai ba kuma za a iya kyautata musu zato ta wani bangaren in har wani abu aka san haka bai bayyana ba eh, barista kurawa Ki komi za ka ci kan waɗannan shari'u na gwamnoni yanzu da eh, abubuwa da jihohin nan da suka saura wanda eh, kotun ɗaukaka kara a Lagos da Abuja za su ci gaba da sauraro inda jam'iyyar ku ta APC ke da jihohi goma da suka yi nasara ciki ko har da jihar Kano mai mafi yawan jama'a yayin da ita kuma PDP eh, ta wuce ku da jiha ɗaya wato ita tana da jiha goma sha ɗaya ciki ko har da Eh, jihar Nasarawa. Eh, me za ka ce a kan wannan? Yawwa, to wannan gaskiya ita kamar yadda ita ba alkalin alkalai ta babban kusan tsakwa kara ta kasa ta sanar ta ɗauki wannan mataki ne saboda ta samu damar kaucewa korafe-korafe da ya yi yawa a matakin farko na wannan shari'a. Sau da mafi yawanci an zo mata da korafe-korafe cewa alkalan ana tirsasa suna yin wasu hukunce-hukunce watakila kamar yadda muka karanta dai a bayananta na ba bisa ka'ida ba to ganin saboda ta kauce ma wannan a wannan matakin shi yasa aka ce to kenan a dawo da shari'un nan gaba daya jihohi sha tara abuja jihohi sha bakwai kuma a lagos ma'ana jihohin arewacin najeriya a abuja jihohin kudancin najeriya kuma a lagos za a samu damar kula da alkalan da kuma yadda ke gudanar da shari'ar cikin sauki idan aka yi haka to ganin cewa an yi korafe-korafe a baya yanzu har aka ɗauki wannan mataki alamu ne na cewa lallai babbar alkalin alkalai ta kotu na ƙasa, tana kokarin kaucewa fadawa ramin da ake ganin kamar an fada a matakin farko da wannan wani yunkuri ne mai kyau gaskiya kuma mun jinjina matakan haka kuma muna fatan Allah ya sa a ƙarshen samu sakamakon da zai zama na gaskiya mai inganci wanda ya nasara a bashi kamar mu a jihar Kano yadda Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya samu nasara a bashi sa da sauran 'yan takarkaru da suka yi nasara kowa a bashi abin da ya dace. To a gaishe ku kamar da nacin Allah ya kama rana a cewa za mu kawo muku muhawara game da cece kucin da ke gudana tsakanin manyan kamfanin Aliko Dangote da kuma Abdulsamad Rabi'u manyan attajiran Kano da sana'o'insu suka zama kusan daya na siminti da sukari da sauransu. yanzu kan bari mu godiya da kuma bankwana ga bakinmu barista abubakar kurawa da kuma barista awal abdulkadir albarudi lauyoyin da suka yi kwanaki suna mana fashin baki dangane da shari'a da aka yi da ta karkare a kotun koli tsakanin atiku abubakar peter obi da kuma shugaban najeriya ahmed bola tinubu muna kuma guda ga shi wakilin namu nasiru adamu da ya zo da su suka yi wannan muhawara don a can abuja sai allah ya kama rana a ku huta lafiya ne ne aliyu mustapha Sokoto a washington to madalla an gaida aliyu mustapha sokoto masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice To a takaice ji litinin gwamnatin kasar Qatar ta sanar da cewa Isra'ila da Hamas sun cima matsaya kan tsawaita ta buɗe wuta a zirin Gaza na tsawon kwanaki biyu. inda mayakan za su sake sakin wasu mutanen da aka yi garkuwa da su sannan kuma ita ma gwamnatin yahudawa ta saki wasu ƙarin fursunonin falastinawa a ɗaya bangaren kuma jiya litinin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira don ganin an cimma cikakkiyar jeji na tsagaita wuta tsakanin isra'ila da falastina na hamas maimakon tsagaita wuta na wucin gadi yayin da mummunan bala'in jin kai a gaza ke ƙara ta'azzara a kowace rana. Majalisar mulkin soja ta jamhuriyar Nijar ta soke dokar daƙile gudun hijira da taimaka wajen rage kwararar 'yan Afirka ta yamma zuwa Turai a cewar ƙasar da tattalin arzikinta ya raɗe da dogara ga zirga-zirgar jama'a. Dokar wadda ta haramta safarar bakin haure ta Nijar an zartar da ita ne a watan Mayun shekarar 2015. Wato yayin da adadin mutanen da ke bi ta teku mai daga Afirka ya kai wani mataki mafi girma. To masu sauraron mu baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana. Za ku wato za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. kada a manta duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukan shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da masu ran shirye-shiryen da suka gabata yanzu a madadin sarfi lahashin gumar laitiya na gabatar da shirin sai dadi balawi da ya da umarni da injiniyan mu yanzu mr kelvin hawa shirin ke muku sallama daga nan washington dc sai an ku.